Allah mai girma da kuka yake ce mana bayan ya gama mana kisan annabi Musa alaihi salam da kuma farkon suran mu duba munasabar farkon suran Allah mai girma da kuka fara gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin to sai Allah ya fara ɗauko mai kisan annabi Musa inda annabi Musa ya gwagwarmaya da Fir'auna da mutanen Fir'auna sai kuma kissa ta biyu annabi Ibrahim alaihi salam Allah mai girma da faka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watlu alaihim naba Ibrahim watlu wannan filu amri ne min tala yatlu akwai harbu illa a ya ce watlu ya ce yi ba a watlu watlu ma mana ka karanta muku ba ibrahim yani khabara ibrahim wanda irin wannan uslubin watlu watlu watlu ka sa akwai mai duba yawancin kuna bari na ne da duba-duban ya kamata kai ma ka iya hango shi in za a fara karatu me ya kamata uslubin ƙur'ani watlu watlu watlu guda biyar ne farko mana da na suratul ma'ida sai na suratul a'raf sai na suratul yunus sai na suratul kahfi shi na suratul kahfi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik sauran kuma kistoshi ne da Allah ya ce ya gaya mana sai wannan na ƙarshe suratu shu'ara watlu alaihim naba'a ibrahim in za ku wannan watlu alaihim naba'a ibrahim akwai watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر wannan karatun yana da muhimmanci qala la aqtulannak قال إنما إنما يتقبل الله من المتقين يقولون مصطفى ما لم يدعك يا دنيا أما كما يا فندري واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ke ogan shedan ke ne ogan shedan cikin mutane malami ne kuma kuma Allah ya ce atainahu ayatina amma fansalaka minha sai zama kaman akuya ne an fede an fede ta kaga fatan yayi wani guri naman yayi wani guri shi ma ka karatun yayi wani guri shi ma yayi wani guri sai watlu alaihim naba nuhin sauki shi ma yayi gwagwarmaya iz qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah wa fa'ala allah tawakkal sai watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi ولن تجد من دونه ملتحدا sai wannan watlu alaihim naba ibrahim idan muka ɗanyi waƙafi a nan watlu alaihim naba ibrahim annabin allah annabi ibrahim alaihi salam allah ya ambata shi da yawa fiye da su sittin masu ƙididdiga suna ce su sittin da tara a surori ashirin da biyar to amma isar shi isar a ambata isar labari labari ya zo a suratul baqara oke an yi kafirin iskoshin annabi ibrahim daban-daban a suratul baqara Allah mai jima da kuka yi kafirin iskoshin shi a suratul an'am suratu hud oh, ga suratu maryam an ta gaya mana labarin shi da baban shi ko suratul hajj suratul ankabut zukhruf zariyat mumtahana matsayin annabi ibrahim alaihissalam yana ɗaya daga cikin ulul azmi ne na rusul jigajigan manzanni a gurin allah duniya da lahira wa iz akhadna min annabiyina وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذناهم ميثاقا غليظا وأخذنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا التي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم sai ce wa minka ya ka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai kenan wa minka yani rasulullah sayyidul anami sayyid waladi adam wa min nuhin Jifa fa shine na karshe amma shine a gaba shine sayyidul mursalin kenan wa min nuhin sai ce wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sai ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza kenan annabi ibrahim alaihi yana da cikin ulul azmi dan ko in an je lahira yana daga cikin wanda za a je gurin ya nema mana ceto gurin Allah amma zai bada hanzari ce ina ba zai iya sannan kuma shine abul anbiya'i jami'an baban annabawa gaba daya Allah ce waje Allah fi zurriyatihin nubuwa kuma Allah ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam millata abikum Ibrahim kuma ko da aka yi mi'raji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya ce haza abuka Ibrahim fa sallim alaihi wannan shine babanka a annabawan ka mutum biyu ne aka ce wannan wannan babanka kenan muna tare da annabi adam salam ce haza abuka adam uke shi baba mai ake ce mai kenan ina kwana ce a kai sallim alai sallim alai yi mai sallama a can ma da aka haɗu da annabi ibrahim shi yana zaman bakwai ne ce haza abuka ibrahim fa sallim alai da na duba ga wani tsohon karatu da muka yi shi ashirin da shi daga watan ramadan lokacin dodo mai rasuwa yana rayu ke an mun yi shi a nan waje ke 1427 ga takardar tana rubuce a gurina shekara ashirin ke a lokacin za mu rufe tafsirin wannan shekarar kenan sai muka ɗauko aya ɗaya wa manyar yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu dunya ji wala qad safainahu fi dunya annabi ibrahim kenan wa innahu fil akhirati lamina salihin to a gurin ga wani abubuwan da na tsamo wala qad safainahu fi duniya ga wani abubuwa kamar goma sha mu ji matsayi na annabi ibrahim sannan kuma sai mu zo mu ji ɗabi'un annabi ibrahim don mu yi kwaikwayo da shi ba Allah ce wasu watlu alaihim naba ibrahim to ba wai labarin kawai ba a akwai abin da Allah yake so mu samu al'amarin farko annabin Allah annabi ibrahim Allah ya ɗauke shi ya zama khalil khalilur rahman shine Allah ce wattakhadha Allah wattakhadha Allah ibrahim khalila wannan na farko kenan a duk duniya su biyu ne kawai daga annabi ibrahim sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wattakaza Allah Ibrahima sai ce khalila abu na biyu shi annabi Ibrahim shi kadai a tsine shi yake al'umma ce guda Allah ce inna Ibrahima inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa وما كان من المشركين ولم يكن, ولم يكن من المشركين إن إبراهيم أي إبراهيم كان أمة في كأي أمتين الأمة كما في الله يبو قانتا لله من يوم يوم بيئة الله قانتا لله حنيفا kuma ya bauɗe ma dukkan addinai na kan addinin musulunci kuma wallam ya min al mushriki bai kasance cikin mushrikai ba ko kaɗan ba shi ba shirka shakiran li an'umi me yawan yawan godiya ne ga Allah ko yana cin da bikin shi zamu zo mu dauka yawan godiya to mu kuma sai yawan complain kaga akwai matsala kenan ko an ka taba shi a rayuwar ba daɗi kuma ka duba wallahu musta'an da da da motoci nawa ne a garin wawa ba su da yawa ka ɗauka irin shekara ɗari bayan nan eh shekara ɗari mota nawa ne a garin wawa to zuwa yanzu kuma fa motoci nawa ka duba yanzu da yamma za ka samu masu gasa nama ku daban daban daban daban oke duka ba a ciniki kuma duka nama yake karewa wani mai nama za ka ga hallaye ake mai wani aka ga kaji yake gasawa kaji amma duk sai sun kare aka gaba a jin daɗi duka alhamdulillah ake ta ƙasa kaji kuma su tunda ba su da hankali kullum su dinga gasawa kaji suna karewa haka ne ko in suka shiga shago sai ka ga kayan masarufi da ɗan adam kawai yake amfani da shi ya fi ɗari kayan masarufi da kayan shafe-shafe da kayan menene ko ina da nashi gashi da nashi kai da nashi ido da nashi gira ma gira wannan kuma su da nashi duk komai ba nan komai sai ka samu abin ya fi ɗari ba wallahu musa to don nan ka duba amma duka mana ta complain rayuwa ba daɗi waye waye amma muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga masha Allah tabarakallah rayuwar dai ga ta nan ga ta alhamdulillah in zai wayi gari ba komai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai babu sai ce to shikenan ina azumi alhamdulillah nan ya shigo ta raje amma da kyauta ne ya rasulullah na hai ke kawun gani da ta kawo sai ce ce da na fara azumi yanzu na karya sai wata biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kunna wuta ba fa wannan shine gidan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidu shakiri nake kamar mu aka samu wallahu musta'an complaint din mu ya fi godiyar mu yawa wannan kuma matsala ne kuma abinda Allah ya ja mana kunni shine la in shakartum la'azidannakum in har muna godiya to Allah zai ƙara mana fa wala in kafartum in har mun butulce yanzu manoma hmm, Allah ya ƙara daraja Allah ya sa albarka da aka shigo da abinci to wani manomi ne godiya ga Allah sai an duba ba wani manomi ne ya godiya ga Allah musamman ka shuka masara a shi ne kawai za ka yi haki kawai da complain me kon kankanin abin da Allah ya bayar ɗin? ke oke alhamdulillah alhamdulillah haka ma mun gode wa Allah alhamdulillah to sai complain complain complain complain masara an shigo da ita ta yi sauƙi yau kayan abinci duka ya faɗi to sai matsalan kuma taki sai ya sama to yanzu mai matsayi ya kamata shi alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal yawwa da mun yi haka Allah ya san muna da hankali ke okay to shi Allah ya san yadda zai to amma yanzu Najeriya ta kafa ta cika da ne complain complain complain complain to kuna ganin complain zai fitar da muni. a'a to annabi ibrahim Allah ya ce mana shakiran li an'umi ne yawan godiya ne oke za mu ga kuma annabi nuhu alaihi salam shi yake gaba shi kuma Allah ce innahu kana abadan shakura shakura shakur ablagu min shakir mana wata gaban ma da gaban take annabi nuhu shi kuma ya kai ya kai ya kawo shaku shi kuma annabi ibrahim shakiran li an'umi duk ni'man Allah alhamdulillah tabahu wa hadahu kaji tabahu ba ya gaya mana jikan wa yaji tabika rabbuka ashe ba tun yanzu aka fara ba tabahu wa hadahu إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة wannan aya a cikin yaban da Allah ya ma annabi Ibrahim kaman babu irin ta ba wa innahu fil akhirati lamina salihin إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا walam yaku minal mushrikin jifa yanzu Allah ne yake ba shi shaida ba shi yake ba da kan shaida ba shakiran li an'umi biyar kenan ijtabahu shida wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid duniya hasana takwas wa innahu fil akhirati lamina as-salihin tara to daga cikin abin da Allah ya yabo ga annabi Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wama kana min al-mushrikin kuma shine al-jaddul a'la li Yusuf mana Yusuf muka ce ya'i nan ko ya'i ya guda biyu hamza biyu ya Yusuf ya na biyu ko hamza na farko wa isha hamza ta ƙarshe ibrahim wanda take silsilatun nubuwa ke kamar da gudun malaman hadisi suke da silsilatun zahabiyya to babu haɗi babu haɗi silsilatun zahabiyya da silsilatun nubuwa ba za su haɗu ba domin can mana da yusuf ne nan kuma mana da malik ai ba ba ɗi ba ne na fiye nan kuma muna da wa yaqub ba ba sauyin ku bane a can muna da wa isha, nan muna tare da ibnu umar oke to can muna da annabi ibrahim nan muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu aya ta hudu annabi ibrahim yana cin zababbu wannan mun kai uce shi tun da dadewa suratul ali imran إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ألا يذهب النبي آدم ده النبي نوح ده آل إبراهيم يعني النبي إبراهيم من كنشتين كينا ده كما فاملينه ده آل عمران على العالمين ألا mai girma يا kuka النبي إبراهيم alaihi salam bangare daban-daban to sannan kuma Allah mai gima da kuka ya mai yabo yake wa tilka hujjatuna shi aka fara ambata atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai Allah ya fara cewa wa habana lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina yana daga cikin yaban da Allah ya ba annabi ibrahim Allah ce wa Ibrahim allazi waffa yana daga cikin ɗabi'un shi alwafa cika alƙawari abu na bakwai Allah ya sanya shi ya zama imama qala inni ja'iluka lin-nasi imama yana daga cikin abu na takwas shine wanda ya fara daga foundation na Ka'aba gini yana nan to ce wa iz yarfa'u يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا كذا وإذ يرفع باشي فارج من بكين الرفع رفع البناء باشي كنون كي تفارى من أساس بكين sannan kuma Allah mai girma ɗaukaka ya ce addinin da muke yi gaba ɗaya shine tafarkin babanmu annabi Ibrahim وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم أبو نبوما النبي إبراهيم عليه السلام إن أنت هيدمو shine farkon wanda za a sa mai tufafi gobe kiyama in za mu fito tsirara ne ke ga na kwafo daga sayil bukhari a lokacin duka littafan nan sai na zo da shi ba wancan lokacin daga wasu su sahi bukari suwaye suwaye na bi da kutubu sitta tafsirai kala kala sai an yi buhu buhu fa kama zuwa yanzu fa duniya ta canja yanzu ko ban taho da komai ba kawai na taho da wannan shi yanzu wannan ta fi library hmm? duk library yana nan kawai sai daga ɗan na kai kaga karatu ma a zube ma in za wancan lokacin kamar babu irin wannan intanet ban san shi ba to amma akwai hanyoyin littattafai da karatun yana nan a zube yana nan a zube to kuma ko yanzu din ka duba yanzu shekara ashirin ke to ko yanzu ka duba za ka samu a ah, ai karatun littafi ne ko aka mai da shi intanet shi ke to a sahih bukhari 3349 abdullahi ibn abbas ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum mahshuruna hufatan za a tayar da mu ba mai takalmi ba mai hula ba mai rawani uratan dukkan mu tsara gurlan kowanne da lobai shi ba mai kaciya annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu وعدا علينا إنا كنا فاعلين يتي وأول من يفتى يوم القيامة إبراهيم farkon wanda za a fara sa matifafi gobe kiyama annabi ibrahim abu na goma sha ɗaya shine awwalu man ibtuliya bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarabta shi da wasu kalmomi wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin sai fa atammahunna an gama shine mutumin da aka dauke shi aka wurga shi wuta Allah ce qulna ya naru ke ke wuta kuni bardan wa salaman ala ibrahim ki zama aminci ga annabi ibrahim abu na sha uku oke shi ne a cikin annabawa muke mai salati kaji ya za mu za salati ya rasulallah sai ce ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim yadda sunan manzan allah ya fito sau biyu haka shi ma sunan shi ya fito sau biyu da salatai ga sunan kala-kala إن كان أزوك إيه أوك اللتاف فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كوكم جلاء الأسهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام كو القول البديع السخاوي في الصلاة على الحبيب الشفيع وأن من ذن الله يكرم تدبا كيشي شيني كمان الصلاة دبا دبا شر إسنادي لا صحيحي wala da'ifi wala mawdu'i kuma ya zo ka ce wai shi ya wuce talatin manzan Allah yau a gidanku kenan a gidanku ok a gidanku ya wuce na manzan Allah amma a gidanmu mene ina wallahi ina ina ya za ce na wani ya wuce na manzan Allah ok to ana mai talati kullum da kullum sai ka mai talati annabi ibrahim abu na sha hudu abdullahi bin abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana ma jikokin shi ta auriza yana cewa inna kuma babanku annabi ibrahim kana yu'awwidu bihima isma'ila wa ishaq yani u'idukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa wa min kulli aynin lamma okay na sha biyar shine mutumin da Allah ya nuna mai practical ina likitoci suke duk likitancinka ya kare a wannan aya wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhi al mauta qala awalam tu'min qala bala ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن kowanne in kuka kira shi da sunan shi kawai ya ati na ka sa'iya wa alam anna Allah azizun hakim to annabi Ibrahim lallai babban annabi ne kaji wanda muka fara da shi shine wattakaza Allahu Ibrahima khalila to nan Allah ya ce watlu alaihim naba Ibrahim mu dan dauki dabi'un annabi Ibrahim wannan shi ma mun riga mun ɗauke shi yanzu karatun kusan maimai ne kawai izini da nake karatun sai naga ga ah, abin ya yi zama da sauƙi yayi kusan yawancin karatun a wuce shi kawai maimai ne ake yi ga siffofin annabi ibrahim na ɗabi'un shi tare da allah abin da nake so mu koya ke siffofin shi tare da allah akwai alistislamu wal inqiyadu lillahi ta'ala akwai total submission zuwa ga Allah Allah ce iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin submit yake shi an gaba na biyu ga ikhlafi ce qala aslamtu li rabbil alamin shi kai abu na uku annabi ibrahim shi awwa awwa zuciyar shi tana da taushi sosai inna ibrahim la'awahun kuma halil mai yawan juriya ne yana da sifatul hil alhilmu shine kaffun anil ghadabi hilmun alhilmu shine mai kaffun anil ghadab ba ka sace yake fusata za a fusata shi ma ka ji kawan ba shi bane mu a gurinmu irin su ce ai ba su da zuciya yi ya wuce su ne masu zuciya ko wallai? sannan muni mai yawan komawa ga Allah na biyar shi Ibrahim ya zama qanitan lillahi hanifa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah mai yawan yawan biyayya ne ga Allah kuma hanifan abu na shida kenan muttaqi ne kuma baya shirka kuma shakiran li an'umi me yawan godiya ne ga Allah Allah mu koya daga gurin annabawan Allah to sannan kuma ga gaskiya wadkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya to gaskiya ita ce za ta kai mu zuwa ga wannan alaikum bis sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kokarin gaskiya har a gurin Allah a rubuta shi siddiqa mai yawan gaskiya sannan ga alwafa kulukul wafa cika alkawari shine Allah ce wa ibrahim alladhi waffa shi kadai a matsayin al'umma ne na sha daya akwai imama jagoranci وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ga hikima ku yi hikima za mu zai yadda yake muhawara da mutanen shi za mu ɗan ji kaɗan yanzu Allah yau wannan abin da kuke bautatawa suna jin ne to ƙarshe dai ba da wani jawabi mu mun samu iyayenmu suna yi yau ke wannan shine hujja to Allah ya ce wa laqad ataina ala ibrahim faqad wal hikmata wal hikmata wa mulkan azima alhilmu ya gabata ko ga walidai walidain annabin Allah ne amma biyayya sosai ga iyaye ga shiriya ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين النبي الله قا كرمتي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قا جرم مباكي الحمد لله جيبا باكي سنا زوا كوي سيكا مفتم مركي دم مركي فا kuma me na me me me me me me mai ba wai ya muke ke ba fa kawai ce gashi nan bismillah bismillah wani abun kwaikwayo ne sosai sannan kuma zuciyar shi alhamdulillah fes fes take sahibul qalbi salim allati wa inna min shi'atihi la ibrahim iz ja'a ربه bai bi bige zina ba ma bi babbar riga da zabba hulina takalma ya abin mamaki ba mu ɗalibai ilimi an koma kawai gani yanzu bayan ramadan za ka ji su 'yan social media wai sun fitar da top 10 masu wanka a cikin malamai top 10 me ruwan Allah da wankanka dama Allah yana lura da wanka ne ka kawo wani matsayi a gurin Allah Allah ka ji rubba ash'asa ash'asa ko dan dukununu ko aghbara dukun dukun marfu'un bil abwabi in yazo kofar alhaji ko minista ce ta shi ba mu gurin Allah amma lau aqsama ala Allah yau abinda Allah yake bukata gyaran zuciya wallahi ba wai gyaran gangan jiki Hmm? da shafa mai yanzu wannan duke damuwa ta wallahi tun kafin zo ce na lalace fa ke wai wannan shi ne damuwa na kawai in sa riga shi kenan in sa hula shi kenan zuciya kuma da datti bai yi ba fa bai yi ba fa ka ji dai annabi ibrahim a jaa rabbahu bi zina ne la bi qalbin salim ga in kani shirka baya wasa إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون wanda kuke bautatawa ga da'awa zuwa ga tauhidi ga al'amru bil da kuma inkarul munkari bil lisani wa bil sannan kuma ga tabbatuwa akan addini wannan yana ga kan abin da muka ɗauka na siffofin annabi ibrahim yanzu yanda yake a rubuce a guri na ɗabi'u ashirin ne alhamdulillah to zai mu gina suratu shu'ara me ya gudana tsakanin shi da mutanen shi Allah mai gima a kuka ce watlu alaihim watlu alaihim naba ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون الله ما يجمع لك واتل عليهم يا رسول الله تجايا ومتانك ككرن تامكو naba a ibrahim naba shine khabar hadithu ibrahim ah, labarin annabi ibrahim to me faru iz qala li abihi lokacin da ya ga yawa baban shi ko ba ga daga gida aka fara da awaki wa qawmihi da kuma mutanen shi generally ma ta'budun wanne kuke bautatawa ne sai suka ce قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وإذا confident قالوا نعبد أصناما من بوتكا وقما كاني يعني سره بالفعل ذلك نعبد أصناما ولم يقولوا هذه أصنام آه هذه أصنام دام دام qalu na'budu asnaman ta hanyar igilanci ke kuma fa na wallu laha akifi e nuqimu naharan ala ibadatiha mana sun ƙara mai wannan ne saboda suna irin alfahari suna kawon nan inda mashirmata ne wallahu musta'an jiyoyi sun suna bautata ma gumaka ha to gumaka ba ku ka sassaka su ba su sai fara tambayar su tambayan hankali Allah mu ji tambayin shi قال هل يسمعونكم إذ تدعون yanzu kun ce kuna bauta musu ko tambaya ta ta daya shi ma iya jidali ya iya tambaya qala hal yasma'unakum iz tad'un tambaya ta ta farko wai suna jin ku ne lokacin da kuke bautata musu shi a a shi gunki kuma ya iya magana ne wannan ba amsa ba sa ji tambaya ta biyu yan yanfa'unakum aw yadurrun to in kuka bauta ta musu suna amfanar da ku ne tambaya ta biyu ke aw yadurrun ko kuma suna cutar da ku ne eh suna amfanar da ku ne oke su suke saukar da ruwa su suke fitar da muku da tsirrai in wani bala'i ya zo shi su suna kare ku kaga tambaya uku ba amsa ba amsa sai dai ka makami qalu قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون kenan su yan gargajiya ne qalu bal wajadna ana kai ba wani da amsan da za mu baka ba mu ma mun samu iyayenmu kazalika yaf'alun gado ne kawai kaga yadda suka yi mu ma haka kawai muke yi to sai koma tun da ya suke na an sa su 18 ba su da amsa qala qala afara'aytum ما كنتم تعبدون yace ku bani labari irin abubuwan da kuke bautata na gumaka da su gumakan naku gaba daya da ku din gaba daya antum antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da iyayen da kuka ce kun same su akan irin wannan bautan gaba dayan ku to sai tattara su gaba ɗaya fatali da su fa innahum fa innahum aduwwi illa rabbil alamin to dukkan su fa innahum aduwwi yau abokan gaba na ne saboda haka ni ba zan bautata musu ba wa zan bautatawa illa rabbal alamin sai dai rabbal alamin kawai kamar irin uslubin da annabi Musa ya ɗauko ke tabbatar da rububiyya illa rabbal alamin kaga kuma rabbal alamin a kissan fir'auna da Musa ya ce wa ma rabbul alamin sai ce me rabbul alamina rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ya fir'auna ce kai kai qala liman hawla wa la tastami'un sai ci gaba قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فلكم إنسان جمع ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين فأنقر فرعون إلى إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إذا جاءت آري سيدوكا to su ma anan za ka ji hujja ta ƙare kakaf ce kai suru, wansuru alihatakum in kuntum fa'ili me kuke jira da annabi ibrahim ku kona shi kawai ku babbaka shi mana ku taimaka ma allolinku Allah kuma taimaka mai kaga ku ta ƙare muku wallahu musta'an illa rabbil alamin kaga akwai tabbatar da ubudiyya illa rabbal alamin akwai tabbatar da rububiyya eh rububiyya bauta rububiyya me kenan tabbatar da Allah shine mai halitta sannan kuma akwai ikhlasi ikhlasi wajen bautar Allah illa rabbal alamin to sai fara ga musu waye rabbul alamin الذي خلقني فهو يهدين يا مكو da abubuwa biyar. ده ابو الذي خلقني رب العالمين شيني وندي هلتشيني فيكينا كما فهو يهدين kuma shi ne wanda ya shirya da ni zuwa ga addini to kaga wanda bai halicce ka ba shi kuma ba za a bauta ta mai bake na biyu والذي هو يطعمني ويسقين الله نا رب العالمين shine wanda yake ciyar da ni oke wanda baya ciyar da kai ba rabbul alamin bane ke cancanta shine wanda yake ciyar da ni wa yasil kuma ya shayar da ni to kaga wanda baya ciyar da kai baya shayar da kai ba mahalicci ne. wanda arzikin daga guri shi shi ne mahalicci ke na uku wa iza maridtu fa huwa yashfin mu duba uslubin wajen halitta ce allazi khalaqani eh fa huwa yahdi wanda ya halicce ni sai danganta zuwa ga Allah ko kuma shi yake shiryar da ni wanda yake ciyar da ni shi yake shayar da ni kama wajen rashin lafiya fa ladabi oke daga cikin ɗabi'un annabi baran akwai al'adabu wa idza maritu yace idan nayi rashin lafiya bai ce wa idza ni in Allah ya jarabta ni da ko Allah ya sa rashin lafiya ba ce in nayi rashin lafiya to wajen waraka fa yace fa huwa yashfi Allah shine mai warkar da ka duba wajen rashin lafiya sai danganta ga kanshi a amma wajen waraka sai danganta ga wa wannan ladabi ne amma da mun wa yake dora mutum rashin lafiya wa yake jarabta Allah ne kuma Allah shine ashafi ke kaga fa huwa yashfi Allah ne kawai mai warkarwa don nan an je gaida mara lafiya izhabi ba'sa rabbin nas washfi anta anta shafi la shifaa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama wa idha maridtu fa huwa yashfin in ne rashin lafiya Allah shine mai warkar da ni to mu nemi waraka gurin Allah mai jima da kuka musamman mara lafiya an je da shi a yi ma addu'a sau bakwai as'alullah al'azim rabbal arshi al'azim an yashiyaka sau bakwai wannan ya fi allurorin da likita zai mai ba hmm? wani lokaci ma bulayi ne kawai ake yi to za ka ga mutum a ce ya sha magani kaza sha magani kaza sha magani kaza kowa da irin shawarar shi ka mutane akwai shawara kowa da irin shawarar shi to amma karshen karshe wani maganin ne maka kai ma da kanka ma za ka rasa gane wani maganin ne ka sha ta kame me Allah ya warkar da kai to bi addu'an wani bawan Allah ne can ce Allahumma shi fulan ya Allah Allahumma shi Allahumma shi fulanan ya Allah ka watar da wani ne biya ma addu'a ne da zahari al-ghaibi shikenan ko kuma ya zo ya da kai ce as'alullahi al-azim rabbal arshi al-azim shi yashfiyaka so bakwai shikenan an karba duk wani dirin da za a sa da zai ka ga kuma ka miƙe alhamdulillah sai a rasa ma yaya ne Allahu Allahu ala to lalla mu dinga neman waraka gurin Allah kuma mu daina zuwa gurin bokaye boka macuci ne boka ɗin damfara ne ɗan fowon ne ka ce ya cinye maka kuɗi ya cinye maka imani fahuwa ya shi Allah shi ne mai warkar da ni da wannan ma wani mazibu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin in ka kama ƙur'ani zai ga kana samun waraka bi idnillahi ta'ala ba ibnu qayyim ce rashin lafiya ya kama shi a garin makka ba likita a wancan lokacin sai kama ruwan zanzan sai karanta fatiha ya sha karanta fatiha ya sha Allah ya warkar da shi to kaga akwai babin shifa shifa waraka to maybe gobe mu baka koda minti goma ne hmm? ya gaya mana ya waraka yaya za ka yi ka samu in kai kaza za ka samu waraka in kai kaza oke ga littafin asibbun nabawi na ibulun qayyim yana da muhimmanci musamman yaya habbatu sauda take tare da waraka da me da me ake hada ta hmm? ga zuma ga habbatu sauda yaya tasirin su yake wa idza maridtu fa huwa yashfi kuma babu wani cuta da Allah ya saukar ta ce sai da ya saukar mata ne magani to bi zan dan fara fadan na wani ma sai dan bashi dama in lokaci ya rage minti goma sha biyar dai dai yanzu ke 45 minutes kaga muka yi 45 minutes kaga saura minti sha biyar kenan to shi kenan sai ya shiga ya mana shi ma abinda Allah ya sanar da shi wa idza maritu kuma za ka zage ne kai bayani sosai ba sosai sosai a tun daga yau ai zuwa gobe ai karatun gobe ne ma ban shirya ba eh, sai na je gida kenan yau sai shirya abin da na shirya wani lokaci ma da daddare wani lokaci da asuba ma wani lokaci ma ina nan sai in dan kakkamo alhamdulillah to ballanta kai 24 hours 24 hours alhamdulillah idan za ka mutu ruwa kuma shi kenan in kun yadda shi ke in kuma kun ce sai yayi sai yayi kenan wa idza maridtu ce fa huwa yashfi karatu ne mai yawa anan to sai ce wallazi wallazi yumituni thumma yuhyi abu na biyar wallazi yumituni mahalicci na rabbul alamin kaga uslubi shi ya bambanta da uslubin annabi Musa alaihi salam kada sai ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma sai kuma rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin amma kaji anan ce a allazi khalaqani shi can yana hada su da halittun Allah shi kuma anan yana yana hada su da yanda Allah ya yi shi allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yaski wa idza maridtu fa huwa yashfi wallazi ni Allah shi yake daukar rayuwata kuma shi ne yake rayar da ni me kashewa mai rayarwa shi yake cancanta a bautatawa amma gunki da zaka sassaka kuma ya zaka bautatawa ya zaka bautata mai في أبو نبير والذي أطمع والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع ما كينا شيني ونمكي كيفاتا أن يغفر لي أطمع يعني أرجو أن يغفر لي خطيئتي ya gafarta min laifuffuka na ha to su annaba suna da laifuffuka ne wallabi atma'u an yaghfira li khati'ati mana irin abin da yayi ya ɗauka babban laifi ne didda ka kuma koma ga Allah ya nemi gafaran Allah to mu kuma din zamu babban laifin bi ma'anar kalima sai kuma mu ce a'a aina wani fila ne a kan nasuwa wani da wani muna da matsala ba muna da matsaloli bi a sa wani karatu mai take matsalolinmu matsalolinmu kai ma ka je ka fara tunani matsalolinmu yanzu daga cikin matsalolinmu akwai wannan ka duba annabi ibrahim wallabi aquma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddi kuma ɗan abubuwan da ya yi ba su taka ra sun karya ba an tambaye shi wannan matar wace ce Ƴar uwata ce ‘yar uwar shi ce a addini kama ya faɗa abin da kai kai ce wannan al'amarin fa ya girmama ba, shi ke nan fa ba wai ya zartara ƙarya ba ‘yar uwar shi ce addini kuma akwai maslaha in ya ce matar shi ce shi wannan azzalimin sarkin zai kwace ta ne an ce ka zo mu fita gurin ibadun gumaka ya kai kai ba na jin daɗi in ni saki ya ji ya kakkarya gumakan gaba ɗaya ce waye muna haka da allolinmu ce a to ku tambaye ga babban su mana ga abu a rataye ku tambaye shi mana shi ne yi mana wai shi kenan fa abin da ya fa shi kenan shi kama har gobe kiyama yana jin tsoron wa'annan kalmomi mu kuma iyayen ƙarya da ƙazafi ci gaba da kuma ake musamman ɗan siyasa kaga yana daga cikin rukunan siyasa mai ƙarya wallahu musta'an wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaushe yawmaddi domin an fi jin tsoron tasirin laifuka yaushe yau gobe kiyama tsoron tasiri tasiri sai gobe kiyama sai ce ina neman Allah ya gafarta mun kurakure na yawmaddi yawmaddi ne na cin sunayen kiyama da Allah ya ta maimaitawa yanzu daga fatiha Allah ya ce mai مالك يوم الدين الله شيني مالك يوم الدين الله يجي سوى وما أدراك وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كما أقول ثمكم ثم ما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أتسونا يا ينقياما ككب باين الله سنتي معاملة دولنا سونا يوم الدين ko daga fatiha yanzu a ramadana mana na kula raka a nawa ne inda mana irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam raka a cikin duka na fulfuli da farilla gaba daya akwai da ibnu al-qayyim yake faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye raka'a 40 40 to kaga kowace raka'a sai an karanta ne maliki yawmiddin Allah shi ne mamallakin ranar sakamako kuke ranar sakamako za a sakan kamun da abin da nake aikatawa shi ne yau yawmuddi ka duba ana karanta ta so arba'in yaya arba'in farillai muna da a nawa eh biyar a'a a nawa wannan yana cikin ƙananan abin da musulmai yawanci ba masu sa hankali raka'o'i goma sha bakwai kuma la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab dole ne to muna da sunan rawati guda nawa sha biyu kaga 17 plus 12 ya zama 29 sai ga sallolin dare Allah sallallahu alaihi wasallam baya karawa a Ramadana ko ba Ramadana ba a raka goma sha 11 29 plus 11 shine 40 din wannan shiryen manzon Allah kullun da kullun raka 40 ta wanda ta yanda samarin mu kuma raka'a 17 ma ba sa samu fita to wallahi musta'an to sunayen kiyama suna nan da yawa ban san guda nawa za a yi bamu za a yi bamu guda goma a gaggauce yawmul fasl inna yawmul fasl إن يوم الفصل كان ميقاتا هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة يوم تنسى القيامة قيامة يوم القيامة وسنا أنا أتمك يوم الآخر سمو من وتعالى ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر أنا كلمة يوم الآخر sannan ana cire yawon ɗin ko ake al'akira wala al'akiratu wala al'akiratu khayrun laka min al-ula a suratul a'lafa وللآخرة خير وأبقى أنا سورة الأعلى والآخرة خير وأبقى والآخرة جدا كرشي شي في الخير شي في دوما sannan addu'ar mu ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كدي وفي الآخرة حسنة فيمي وقنا عذاب النار تسنانا كمة يوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض yau ana ce mata yawmul jam'i domin rana ce ta haɗuwa ba a taɓa haɗuwa kamar ranar ba sannan ana ce mata yawmul taghabun rana ce ta tashin hankali sosai to ga siffofin da Allah ya ta siffata mana ita yawma kaza yawma kaza yawma kaza mu jinkirta sai karshe amma daga cikin sunayenta akwai Allah ya kaftarin sunayen kiyama sun sai aka samu wani surori kaman alwaqi'a idza waqa'ati alwaqi'a kaman alhaqa alhaqa الحاقة ما الحاقة وما أدراك وما أدراك كما ما الحاقة فقال الله ما يمتاتك أبكين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة لكم القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إن أنت القارعة من قنقطة إيه؟ zuciya ba in zuciyar ka ɗauki wannan ko da wannan ne a ce an an buga mutum ya bugu kenan fa ya zama bugagge to haka kiyama take buga zukatanmu don aka ga mutane sun tashi kamar sun sha abin maye wallahu musta'an wa tara an-nasa sukara وما هم بسكارى ولكن عذاب wannan ranar ce Allah ke ta gaya mana ba ce mana yau tubal as-sara'ir ranar da Allah ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutu tsoron ranar da za mu koma gaba ɗaya ga Allah babban magana ba gaban yayin mutum ya ce ya ci na Allah mu je gaban Allah mana ce a ah, ga wani alaji da kikin alaji wai shi in wancan ya taba mai kuɗi ne ce wai wallahi in muka je gaban Allah shi zai nuna ma wancan talakan ko shi waye Allah ka jona rashin hankali irin jahilan Allah nan ne wai shi zai nuna mai a gaban Allah shi waye ce to a je gaban Allah a gani ba ji ba ce wata yawman turja'una fihi ila Allah to kuma kamar Allah bai ce ma mu ji tsoron rana ba ba ma ma tsoron ranar daga mutuwa aka yi amma muna sha'anin mu amma dai na ga nutsuwanku ku mutanen wa wallahi in an ce janaza wallahi ku daban da irin na mutanen mu daban wallahi za ka ji dai kowa alhamdulillah da ya shiga ya nutsu baka jin haya haya haya haya haya haya daga gidan zuwan har a je makabarta a nitse ma mu mutanen mu haula wala quwwata illa billah a cikin makabarta ma zaka ji mutum yana waya yana kundima ashar ya mance ma yana ina ne ba to wannan ranar Allah ce fa kaifa tattaquna fa kaifa tattaquna in كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا رانا ce da za ta sa dan yaro karami kawai ya kamu da furfura karamin yaro furfura ta baibaye shi rana ce da Allah ce za a zo da jahannama fa waji a yau ba izin a yau ba bi jahannam يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي ترانا ثلاثة كفا كما دول ديمت فقد قامت قيامته في كينا duk wanda ya mutu kiyama shi ta tashi to da Allah ma wannan ranar tanadi ayar mu ta karshe Allah ta yi ladina amanu taqullah ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون wannan ita ce wasiyar Allah ya ku masu imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya ayyuhal ladina amanu taqullah oke wannan babban guzurin tafiya kenan zuwa can kowa ya ji tsoron Allah kuma wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba me za ta kaddamar makanta na gobe ayyuka na gari kenan kuma Allah ya sake ce mana wattaqullah ko ya ji tsoron Allah fa domin inna Allah khabirun bima ta'malun to Allah mai jima da kuka sa mu dace fi duniya al-akhirah domin muna tare da atibbun nabawi a takaice sannan muna tare da addu'o'in annabi Ibrahim za mu yi kokari mai samarin duka addu'o'in shi gaba daya to tare da shi kuma akwai sauran addu'o'in annabawa za mu yi sampling ɗin ku insha Allah mu ji su ne suka fi roƙa ne mu kuma me muka fi roƙa to yaka ji fa daban-daban Allahu musta'an subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin